أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نتفقوا تفقوا بيني كان فقوا يا ربي الأول كو يا شوال أمين 1436 na daidai ta fi gbogbo wajen gubayen tsakuta ba 2015 kalendar miladiya na ne katoye mafari daga katoye littafin al'aqidatul islamiyya ya shek muhammad ibn jamil zinu banga bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه أسئلة هامة في العقيدة أجيب عليها مع ذكر الدليل من القرآن والحديث الصحيح ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب لأن عقيدة التوحيد هي أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجه الكريم من إن الحمد لله للي بقاتل التبت يا الله نحمده يجيب ويطيتي ونستعينه يميواتمه ونستغفره يميوغفر بطيتي ونعوذ بالله يميبطر بطيتي من شرور أنفسنا دا شرية تعتيبه ومن سيئات أعمالنا بيتو يجيجي mai yadi yalla sannan ce ci ga uba nan fala mudillala la ya za ta wani biyu wani wa mai yudlil sannan ma giga ta ci wani fala hadi ala zanu da wani uba wani wa shahadu an la ilaha illallah mijiriki da da zai za wuta da gaskiya na sai Allah wahdahu buji la sharika la dina rafu bacina wa shahadu anna muhammadan majiriki da muhammadu abuduhu ujiyatu yace wa rasuluhu da nan amma ba'adu zumanana fa hadi as'ilatun hama exactly shi da yanayi da muhimmanci nan fil aqidati yatiyan e aqida ujibu alaiha man ga mun shuya ma zikiri dalili famba da ya tuye dalili min daga alƙur'ani wal hadisu sahihi bi hadisu na tazune li inal alqari ibo e zane gbaka ne wuje ta ci ila sihatil jawabi le jutaye e shiko li anna aqidata tauhidi ibn aqidata tauhidiyya hiya asas sa'adati al-insan ngai jere mawaye zawanjo fi dunya wal akhirati fi jotu al-qiyami wallahi as'alu mai babe sokwe an yanfa'a biha al-muslimin sai ci an wuji muslimi amfani wa yaj'ala khalisatan liwajhil karim sai ci mulugwa wuyi ebe fiska ya ce ci gugi na wacce na man na kalitat ne muhammad ibn jamil linu arkanul islam ya ƙoji ya musulunci su'al ya gaji ga jibrilu ya tsalu jibril wa giga ga ya muhammad ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam ya mi labari ya ce musulunci fa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ce gaga mana aisha kenan ko al islamu musulunci gayi ya mafari an tashhada an la ilaha illallah wa la yuridu kadi zai wajibu ta bi gaskiya na sai allah mana la yallawi la mabuda bi haqqin illa Allah ade wajibu ta bi gaske na sai Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa mawaki wa jirki da nan muhammadu tuciye tuci nan wa anna muhammadan arsalahu Allah li tablighi dinihi sai ta alim sa sallam tutun ebo wuyayen ajini ye baci da kwai musulunci wato wa tuqima as-sala wala ka Allah ko yikini nuyi tu ajiha bi arkaniha wala ka Allah wajigan bi tuji bi rukunuji bi tumi inanin da yamma tace wa khushu'in ya khushu'i ya tace wa tuqiya zakat wa mola zakawaya iza malaka muslimu abake musulmi gaji mallakawa ya 85 gram zahaban zinari gole gram 85 ya zinari yana awu ma yi adilu ha awu maye na nga ga makpa biyu ne koton kwaci minan nukudi ya yi waji nan ya dafa umin ha yana wali mini wani 2.5% a ba da sana zuma ya yi ko wa gairin nuku laha miqdaru mu'ayyan yana majiyawa na sukun tsadi mai daru kayan zaka yaya ni ci wata suma ramadan wacce wafi azuyin ramadan azuyin ramadan gayi tamtani wa ani siyani ko waga kan wa tamtani wa ani ta'ami amin waga aka wa giyan gica wa sharabi wa maga kan wa fiya wa jima'i wa maga kan wa ya jiki wa ji jimaya wal muharramati ito arawi ma wa min alfajiri hatta algurub tun ka kuna alfajiri latiyana sai ka kuna gidi lo ne ya gutuci wata hujjal baita waji hajji ka ta tuci ya ka ba kenan ko ni ta ilayhi sabila abi yuga da iko ya lulwana rawahu muslim alegan ya jama'a fa ne ga ga ti arkada yake bu ya musulunci ke dai jibiru ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga yace musulunci wannan ya mafari da kyoto ya al alislam man ya ja ga ga al-islamu lillahi bi tawhidi in lakwa to tu ya sai la sai jini ke ke ko wal inqiyadu lahu bi ta'ati idza mulamin tu sai ci wal khulus min ashriki ko hmm. o wa daga shirko o mo ke la to barawa ji daga bayin mushriki jo addini ya musulunci waya dini na so ya shagwalo inda dina inda Allahi al-Islam lalle addini bai yace ce ga musulunci da daga da jagin da ji musulunci nan ko yahudiya ko nasraniya ko barhaniya ko buziya ko shirka ko su la'usani ko ibadatul kuburi ko su ibadatul awliyai ce ce a gotu luba wa man yabtayi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu daga da wasu addini da naji musulunci nan agwace luwa wa fil akhirati min al khasirin da fa'al sai magana daga ta da miniya da jaji kasara nan uyo ko nan wale ga Alislamu, islam da ma'ana guba da Alislamu islam al am Alislamu da al islam al al islam ngai da ngai sani ga imaji da tsoye cuci buta ta ci bugi ma imaji da halibi na tuye zamani yayi ne na zawancin musulmi wai kan gada wani sani ga ji buta tsoye ci ma imaji da halibi musa zamani halibi musa da wai musulmi sani ga ji buta tsoye ci bugi ma imaji da halibi isa zamani halibi isa na wai musulmi sani ga ji buta tsoye ci bugi ma imaji da halibi dawo da kakun zamani halibi dawo da na wai musulmi amma e eh, zaga dai shi ce zamani zumana ne za a sallam tun biye nan wuce maji imani da ne za a sallam ya nan kun ga zun wai imani da ne mutu mai majibu ta sai ti bugi a gwaji ne ya na e waki bo a tunanin ba mutu tufi ya fata inni rasulullahi alaikum jami'a tuce sai ki ne baye bayani bo umar sallaka illa rahmatan lil alamin ko illa kafatan lin nas ito tuto yabo wallafi tucoya za a yi bayanin a cikin hannun da ta kishi ya kwaye musulunci a na daga ya mafari wajen rikya da zai wajibu ta da gaskiya na sai allah na ga la ilaha illallahu kishi na shi ya la ilaha illallahu la illahu gai ga habulun layo na su ce la suna gan واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول سيد موسي تبينوا إذا قلنا بلا بلا ما لا الله غي كلمة الحق يقول أنا أقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سيد قال جريب يقص يما قال سيد قال جريب لا الله ونعم الجئين لا إله إلا الله لا كلمة التقوى da yalla mun ake kalimatun tayyiba da sai ya darba Allah masalan kalimatun tayyiba tan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fis sama la ilaha illa Allah ne ga ci masu ko lake alurwatul wusqa ko la ikra fi din kad tabayyana rushd min al-ghayb faman yakfur bi tawuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wusqa na bayyana zakin wassalam yanzu la yanzu shiga gani bi nane ko ya ji gani ku again wale ga la ilaha illallah nana ìlà máa ma'ani la ma'buda bi haqqin illallah ajirewa ta da gaskiya na sai Allah eh jibuta igidiya ibn sace la tazudu li shamsi wa dalil qamar wa in kuntum iyyahu ta'budun ga da hidima da majiya sama

arbaban min dunilla yahudi be nasara shi amma ya ji bai ji uta ta ta bare la so ci bambe allahu e ji ta ya kabari gangan da kuci jiya afara'aytum lata wal uzza wa manata salisata al ukhra ko ji gana ko mm. e da men ke ji ta ya fe tuye gbati ta ciwa afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu a ji buta annabawa sha annabi sa sallam ga la ta tulli kama salatin nasara ita bi maryam inna ma na abudun fa kullu abdullahi wa rasulu e bugo ce ci gudu gawu ibada ibada ga haqqullahi ala ibadi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a hakke zidda ta ce wuji jona a jibu ta ya ce ci amma ga layin doro fa ce ci ba ci mun daga daga imani la ilaha illallah da najibu ta ce ci ba ta tanda da mai ciwi irin da sun shiga ba wata kabara wa kana min al kafiri da nan da maga jibuta sai ci amma wanke jibuta yi ci famba da sai ci na zabe shirka ibada na na mujina ja fana wallazi da kafaru bi rabbihim ya'dilun izu sawikum bi rabbil alamin ko nahu ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau ashraku la bi ta'allum ma kanu ya'malun ye taci zane kake ji wuta sai ki amma in ke ji ke mina nin sa su lamun jina nan sai ta ke goyi ba duma e ba di sai man aje ta mai na zama ne ta minu wa waradun da ga ta sai ga na dini no man da bashi na ga ni da su ta wuce ku yo ko ban da ne ne ganci masu ku ni ne na ibada so a gurin ga ibada na wajiya su yi ci wa ma'aji musu ku wa ma'aji ke bina alibi sa sallamu wuna yau ya ku kan ga abu ibada yi ne nan umar jirgi alibi sa sallamu ke dai wani fice su yi nan yana yi ma'anin wani da rasulullah riga ke fabdi ku fi ma akbara yana alibi ga yawa labarin da uya gaskiya alibi ga da yi ci dago mala'ika ne dago aljanna yi gaskiya yana yi gaskiya alkulfi gaskiya alhaudu dago ya tangwa kwa alkiyami ko da sauransu yadda jibeli na hannun isa a mai labar da yana wala wajen eh wala tasdiq wa jizuyi wa ta'atuhu fi ma amara ina nufi gaji foro da wani jiyo wala notu wa ma ake ingo ne a nufi gan yanzu ibe tawidi wa ni salla wa fiyazu wa wazaka wa ruwaji wa dadiya wa ko wala go sadarci waje guya alita shi waje to sai ya ko wato cha ke makiyamanci wacha ke wacha ke makwabci shi da sauransu eh na jari ji forbata wala dike wala di wastinabu ma naha anhu wa zajara ina ne diga nan ga lalu wala cha ke ne ashirka lugwa asiri lugwa alaya lugwa azawo lugwa ko etiyele lugwa asira lugwa azagari lugwa ananimanci lugwa ayacida lugwa aliwatu lugwa ko azalinci lugwa ayinci lugwa enyeyi lugwa alugusu lugwa amana yi lugwa yana jani diga kana oloji kiyo woke olo lugwa bi wallahi badullahi lalima shara wa ma jibuta suyica sai ne gabe da shari'a ya su shari'a ya nisa sallan wani wani yadda na gai kiyo hmm. Hmm? na gai mane muhammadu rasulullahi kai da gashi shi ce muhammadu sallallahu alaihi wa sallama muhammadu ce ji na za ku doro amma zannan mun ji buta ta suke mina wana hmm. ina anabi gu anabi bu lai ma ji bai na mun ma ni gangani duniya eh, eh anabi anabi ji furgala ma to suna bidiya ba zannan wadda jike wadda jo ina nabi gala lugwa nan zanen lugwa no ne e wa ne ga ima numar rasu laye zanen ne kiyo wa kesa ba ne wa ne ga ruku ne ya ba cike ya zaci la sallan ku yi kini salla ne e e za ji na yi dole inna salata ka da ta alabi mu'mini na kita ban mahuta lalle salla ne za ji na wuyi dole ta ce mu'mini ne za ji don lokaci bonan أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إذا صلقوا يتنكو الله أتى Allah subhanahu wa ta'ala ga fa khalafa min bari mu khalfu dan me tili be zuma goy a da'u salata a sallata yabi wa taba wishawati an mi tu shawaji fa safa al qawna gayya da naja da ne illa mun ta ba sai zai shiga biya tuba jina, ko wani ga Allah subhanahu ta'ala ga wailul lil musallina ene wailul a ga ni sallana wani da ba ta ni sallana ne amma nan an salatihim sahu na ne la sallata be ni salla da lokaci wani ma kafin fi sakar kila ya ci da fe ne sakarabo qalu aga lam nakum min al musallin yi ga da ni zai feji sallana ba wale ya sallaji rukuni min arkanul islamu na ni sa sun ga mutunta ce wucin mini go no wai qami salat ani za sallan ga wani mai tsalu anul abdi yawm alqiyama eh mafanna ka wuce biga tibo fa alqiyami ne kiyo as-salatu salla annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah takani muslimi ya kafir ya biya da takani bane kiyo salla faman taraka fakar kafa zane gurgwa zane gani kiyo zanaji kafirci a nabi sa sallam ne zaka yi a shi ajiya faru gangani bai sallaji a wula da kuma yi salatin yi shi ajiya faru bai sallaji wani abu na ya sabi su yi suna giya gutuwa ba wanzu rigohun alaihali ashiri a maga kun giya ku a cimanya sun a jikin a dan wale ga nabi sallallahu alaihi wa sallam kamin wujen hajjali na anin sai ga asala asala wa ma malakat aymanukum yasa salla ne yasa salla ne yasa salla ne yasa salla ne ya mai tsawuji na shiga da karkashin ya gona ya lake ya ce ga ta gina kuma ya ga jan gona ya ne ba ta baki bo ebo muhimmanci ya salla kuyo ko an ba ni gobe da ana a fi salla kashi a fi salla a fi salla sai ta ga annabi ibrahim ga wasu hirbaiti a littafi na. wal'akifina wadda ka ruka'i sujud ka ta yi miteci wa gaji wuli ya zai ji tawafina, na zai je ji rukuna na zai lokci da ne wani sallah ga dauna ne annabi isa alayhi salam tugo ka annabi zakari alayhi salam ko sai ce malaika tudabu wa wa yi salli fil mihrab ji ba wa fi salla da mihrab annabi isa alayhi salam gai abu abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya ko waj'alani mubarakan aina ma kuntu ko wa awsani bis salati mal shadi ga dano ajibu wasu ya shiga mi sanji sallah ce ta ga nana maryamu ne na ya ni bi sanaga warkai ma'ar rakiin wa ga yo lo ruku fa ba gani be zai je lo ruku ne da gogo wa de ga sallah jiye ne daga jiki na daga zuwa na amma na tsalla je ne daga suna suku ka sallah wa gaji jere rukuni shiga abu ko farilla shiga aji tabbatarwa ni na to adabu etacin adabu wa maki aji dan lokaci bo ga malla ga da akidatu salafi sabu da hadisi in shehu ne su a ga abu usman wa ga ga mina akida ahlus sunnati wal jamaa jo al muhafazatu ala salawati fi waqtiha idza sallu gusa da lokaci ubu baga wane ga wunji ba ya alusunna yanzu shika doro zuru bi lasari waje ke ba magari bai shi waje ke ba na yaki da ya shi a jogalo mina bi sun na bawuya ya ibn taymi ya nan to ji gane ku a mai isa lakin ya kin dole da shi da zuwa fira wajen wa ya kiki an ne jalula an ne yi taimama an ne yi sallah e kaza e ya lona e kaza ya sallo e kaza ya an ni an ni e sashi ci ga rayuwa na waga yin doci ba da na so a jinan sai an yi waga wadi da ci doke da hawa yin gaskiya e na jaga ga wafi kimu sallah mana malam ta jin farilla na mutum ya nuni farilla a cikin cikin shiga ke wuce wuce wuce masu ku in ya su gari to san da kudu fadi ya tashi wato ciyar zaka wacce maula zaka waya ko a kimu salata wa atu zakata ya sallah ku gine mai lazaka ji kiyo e mai lazaka ya wa yan yi tilatiri ya zaka ya mutu ya ma wa atu haqqahu yawma hasadihi ko amma ne ne ne je za wa zakati bane aji annaqdani zinariya biya zinari zinariya biya zarfa ko ne ga equivalent yu ya gina yewo naira pound sterling dollar euro franc français da sauransu ngole ku ne zuzu ga wanda ka da naira wa ngole ga dalwa ga da jikiya mm. ga dalwa ehe idan su yau zan zaka da doko be alayhi ba sallan da zaka da doko wa zaka wanda kiwa wanda doko ba amma zinari ya zarfa ne equivalent ne wanda ya ji amfani da wancan da turis na zaka da kiyo zaka da mu ta wanda ke fibo tun da ya wata cikin ciwo alazi da alladina yakunu zuna zaba wal fidda la kuna ha fi sabi sabilillah mu yi yau mun dai biyo wannan mun da cikin wa ga zakka da naira ba ne su kun so ba go eh mun shi kashi ba dai dalili ga na jama ka ga ga da jaga aji mun ya kada wani cikin wuwan sanation ne bi mun ce cikin yani na class class to layo shi ko shi e, e wata ci yo da wuji ne a wato zakare mun jabe da jiya mun jabe so eh? mu hawo eh mun ju mun wuzu si opportunity ke za na ci ba wuce mu dai da yin guni ko in gane ko mun ga le gi za yo re bi un ga shi mi mun zai ni waya mu ta ke ji woro ro bi mu ji yo ne mun ce ya fata ga za ji ni go guni ga wannan zuku be di kiyo je su ba ga ga ne ne mu de ki anin mu ce da wai bi da su ga ji ku ci nan da ko e ga bo mu ji je da ti don ne ni ba ku ja ku mu ta ri da wuce ya ci ga da lo'a zanna na ko ga wa fiki daga fasaha ba wuce bare ne ki fata ba wuce ga da wa gware

sha'ir alkama kaza kaza da sauransu ko ji gane ko da e, wanda kayan leji benin wale amma gai wato zakawawa ibn muslim ci ga wani to lauca ke kala ya kuna duna san bai da lazim ya yi ninku ebe dukiya zai yi ko za mu zaka ne wanda ci yau kawai zane je won zane je dukiya ne wa zaka ko za uwa ke je gurgudu suke ji sadaka otu ma ya san ne ne dudu sufle gwane la ya san da sai rige gwane gwane wa ke ya ke makwabci ci annabi ga ma zala jibrilu sai ni bil jari jibrilu ku ke ba mu sai ji mu da a ta san wa ka a da wuni ko bebe ganci ba wuci dai bayan da ci biyu ya dole buwa jiki jiyo taimako wa sa'ila falatan har hakin ya yi miwa na shi waye ji da sauransu nan ayyadan biyu fi zo sa'aji shi sa'aji za na je ba gole zuku uwu dukiya da ya ba gugu wani ma ke da zai gina wuki wuri ne ya dai gina so ya shiga jiyu nan ko ya gina shi wake ya gani nan zuku a kin ya so cimma yau wa ya yi wa ya fi wa lalu makanta wa ya kufi bi wa ki kafan wa wadda ralici na da sauransu annabi ka bi mari yisman wa ku ne fiyaza an yi da yi a manya ko tiya zai yi wa waye yi wace daina wala za wuce ta yoke ban da wuce ganci masu da na zan su kwake ji ba gwanin wuce ji so da katun jariya na annabi ya zama ta tuna zumin kasa abin da ya dalilin salat ya zaga da ya duk ba ta ba sai wuta ba ku ka

wani yanayi bayani fi sabi da yi gaji a teku zai yi je wani zane jinna zane jinna zane jinna zane zane gaji gaki bai ba zo shi to bara shi gaki ko gina je ke bai na su gaji a gaki amma cin yau da cin cin gaza cin a na a waya da gani musu ce wani suke su lọ́wọ́dì ke so fi wọ́n ọ̀yọ́ gẹ́ǹtì ìṣe ẹ̀mùkútì gbẹ gómìnàtì ka zamani a níbi wọ́n ti rayuwa na ji zamani a níbi na zamani ne da abu ja da zalo a jiga katafuwa da ake wanda ci zuni zigan hashin to ji da wani ka zamani a na ji wanda ci abu talaka babu a da lukukara da ya da ya hukuri jumin zamani a Allah fadala ba duk wala ba duk bilirki ba ba da wuce so kuni to zamani a nabi wuce yake kuni sahabe ga ba a nabi ga da ba da ri min juriya to a sha da wuce shi to zamani a nabi amma dai talaka amma wuce shi be talaka wuce asuwa e go kibo ya wuce shi sai la zakaya sana ya sadaka ne sai ya zaka na tara ne sai tara sana ya zanu ci tufu ne sai yufu sana ya zanu ci gidi na sai yuji sana ya zanu ci ku ne ji kaza sana ta ke mu ko ne sai ta ke ana wa lokto ya no diga lokto yuzo nu bawa ya Allah wa ci ta ya waya waya no le ga asatu na musulunci ke zage lokto ne musulunci yana yi nono mun ji zanu ci ke tu musulunci ne ga da mu ya shi mu yawo babu kaza zamani a nabi aji musulunci a miyan wani ke fiye fito da in shari'a wuce ya da wani bani wa shi ubo shi wuce fiye go salari nga nna zai wace ya ga daula musulunci wu ebe na rashin aikin gawa ya kare cikin so yi na gole ko ba ta ya shi ga cikin wata su mu ramadan to fi azumin ramadan azumin ramadan fi aje duniya ya ladi da ne da jayi mani gina ku ci ne ku mu siya mu kama ku ci da lazina min qablikum la'allakum tattaqun da eh, da jayi mani gina azu la juwa da ta ce kim da lo juwa da ta ce zai ga kani ne go yi da fiye sai yi za sa sallar buga sai ci ga so mu yi wa ana ji biyu ko azu yin mun so mu ga duba kun ne ba zalage junayo azun na madafa da gane azun ya nabi da da su mu yawon su yawon azun yana mu da mai dole a da ke mu dole ko amma shi da mun kuma shara fali ya su mu amma da ga ya wa fi azun da ka kuna alfijiri da nan da ka kuna gidi lone wa ja wa fiya wa jijimaya wa ma yemiye yawo ya jigiya wa fi azun ẹgbọ́gbọ́ ẹ̀sùn láyé dandan shi hmm? ẹ̀kọ́ da alìjẹ́nà ni gáàrẹ̀ ìyá rẹ̀ lọ́kọ́ zai gẹ́ fíàs ni gáàdẹ̀ ẹ̀kọ́ ti ga da alìjẹ́nà bú kúyẹ ọkọ́ ẹgbọ́gbọ́ ẹ̀sùn láyé dandan àmá ẹ̀yìn ti yí wẹ̀nyánzùn fífí bèbí gàǹgẹ́ kó jẹ máa yìí jí yídí ẹ̀rọ̀ mọ̀dọ́ wodo wodo jijigange wodi agwa pagumo boye wo lo tunde jigange na tse jigio na tse nyazu ebogo ene jiga ajo wa ne lo jigio elo iya ngene ni lui e ga na ma zan go jife ga yu shibida jidi jidi tantamara modano ke jidi ngai jida shara o kila o cimma gidi o biyan yi maka zai zane je nore kila o ce je yi ti gidi ramadani o ga yin zage a ga ko dura da zage wadda bai wani kila o ce je hannun a nisa a ma a kala na siyan amma an ga na siyan ya a nan biga ga gaji na amma an ba ta diga ga waje shi ya sautu o nga an na siyan wani shugaba da shi dishinari ne wani la'amudu mai na jin ya ci tafi ne eh ga dishi na da nan ya shi ngole kan kan ga ga nan to ma na dictionary to da ne ga don ngole ma nan ma na shari'a pa wanda bo je ga lu ga ga ko ma to lu go to fast the word in the sea o to yan wa ta wa lo wa la mu be zo as san da ne ne that is it dan ke bai gina shi za ne ba dai yi makanta ne yo ka to ba bi da gina ne mi fẹ́ dùgbé zàyẹ́ lẹ́ni gbọ́ nígbà yìí lẹ́nu ìmọ̀wà ko jíra yàn so wà ní ẹ̀kọ́ tàkọ́ àtàbọ̀ làwọn ṣòwò gida allah kiyaye wà ní ẹ̀kọ́ lẹ́jì kiyaye lẹ́jì kíríà kọ́ ẹ̀sùn jẹ́ ìlú ṣíṣe bí wọ́n fẹ̀tà wúyà wọ́n kárẹ́ gidi bí láàlà ọ̀fẹ́ so fẹ́ díjọ́ gari. ngọ́ ilẹ̀ àgbà aláìmùtú pàtàkì àwọn ti gbáni gbáni ìlà ìlà kéjì tó yí fẹ́ fún wọn yìí mọ̀ jẹ́ àṣọ agbáni kí ẹ̀gbẹ́ mi ti gbọ̀ wá láti ẹ̀hẹ́n ìjà àṣọ agbáni kí ẹ̀gbọ́n wà níbi aná ìjídí mọ̀ láàlà tó wá náà wọ́n tó wọn àṣẹ jíjú wọ́n yóò gásùn lè ṣe ẹ̀gbẹ̀mí àwọn gáà jí fún ìkọ́jì lókàtí ìdáwọ́n lọ́tí àlàtọ̀ àṣùbájì mẹ́lọ àti ẹ̀jẹ̀ yìí fẹ́fà kùn ní fọ̀tọ̀wá ìdí náà mọ́gáwó tí ó ti mọ̀gá kùn ní wọ́n ṣèrògbé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ sí hata yadda bai da lakumul khaytu la biyad min al khaytu la suwadi min al fajr thumma atimu siyama ila al layl ejiye mai fiyaru ka kuna al khaytu la biyad min al khaytu la suwadi ga ila min al ne fa al fajr ga la ni ko ga ji mo ga ji e be mo ila madana fa fatawiya ka kare yi la la fe di ki o

mai so ba gai a cikin ga alawa a gyara ga wani yawanci mai maza abi da ya ba ne sai gobi wani ana kuma da yin na sai kuskure ya koyi sai gbe fai bane ga ya gaga shi ge ta gindo ce ko ya gaga ya lafi shi dan gudu mu ci aji ma ji don gala ci shi ba ga so ga ji giye biya ya fa ya ji ga da biya ga wasu ngamala shaibu bin halbi inda ba su fiya da sauri ga ni sauri hadisni bi hadisi min sunnati ba gani ne ne sunna wuce a kida yana sun jiwon jama'a ci ba wuya ne kusa sallan nan iza wa kaftu bai ne dai layi kun ga da gibiro so ko alkiya ne. wasu halin so ko cikin gibiro ga shi ya yi harbi ba wa je nan nan fa kun ja ga so ko haddasa ne biya za su fiya ne sauri ba ne ganna a gida su fiya ne sauri fa'anju ana wato hazu anta sakwato lawu ya sakwato lawu suwai ga nigancin wato kashi an har da ci wato bismillah sai ga gari ndiga annaga wannaga nga annaga wannaga nga annaga wannaga nga annaga wato waga tin ta zo ko aliki ya jutu babu wajen no waga usufiya no sauri ga wayo wato lawu ya ga sakwai ganci da sakwai kuje ki da wani gari nga mala ibn kai wa ga rawdo wa ga litafin ila na nga manji manji agaghị iza deje like signature on behalf of sokona ebo ne iza tro tro tro ga ba wa buga ba ga ba wa ni a ga we wa ga na azullahi wa ga ya ta ji adini agwa ngale ne ga ya. ya gutunci hajji ya katatu ya ce ga da iko na ngai wani lala na su yi bati mai difta ta ilayi sabila ba ni mai jani da nai maka ka ba kashi ka ba wai jikiyo ngai jin hajji lo bago ma jani kim na ne sa san da mai jani na ko hajji na mai doje da yanzu ne rayuwa ga da iko ne Eh, ai jihaji lo kaula a me jihaji lo fasiya me mai jihaji lo bagadada mai ya su fa'i da mai ke jihaji lo mu gangani bin Da jafiya ka karbala ya wuce ya shi a shi hannun bai za shaddu hali illa ila salasa masajidi ko hmm. wane da mai shaddu hali ya goyi ibada jin hmm. amma wale ga bane ne jihaji lo ne babu maka ka ba kawai wajen ne ko? Hmm. يفوي يوم التروية يفوي عرفة يفوي يوم النهر يفوي أيام التشريق كو ني مدوت بمينا ني مزدلفة ني كذان ني كذان نجي مزورة بيرام نتورنسو وشو لا نيبو شوا كده جهاد جوني جاهل شبوا إن شاء الله تعالى كافي جاونا والعلم عند الله وبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسألك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته